Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya sunana Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako wanda zai zama na kashi na uku za mu ci gaba da hirar wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya da chairman na NDLEA Muhammad Mustapha Abdallah akan irin faɗi tashin da suke yi na hana shigar miyagun kwayoyi a cikin Najeriya za kuma ku ji burinsa. Bari mu koma jihar Kano ga Mahmud Kwari. menene burinka watakila game da yaƙi da ta'ammali a wannan lardi na kasan shisha illan safarin kwaya ne eh, ruwan dare ne game duniya kamar da na gaya maka mu kan a najeriya mu fara mu fara daga eh, ƙananan hukumomi wato local government mm. mu san abin da ke wukana ciki kafin su zoma har state capital kafin ma wani ya ɗauki wani abinci ya je airport mu gama da gidan mu tukuna kafin mu mu fara zuwa neighbors samu mun sa gidanmu in order muka tattalin mu na cikin gidanmu mu san cewa wayansu ba shigo mana da wani abu daga waje ba kuma eh, eh, data suwa ko a majalisar ɗinkin duniya ana tabbatar da haɗin kan ƙasashe don a yaƙi wani abin gaba ɗaya ya fi amfani kuma najeriya tana iya ƙoƙarinta ta haɗa kai da duk wannan yake da manufa na alheri na eh, hara wannan sababin kwayoyin nan ka tuna na gaya maka a baya cewa kowane kamfani da gwamnati ke da shi ko agent da gwamnati ke da shi akwai dokoki da ta kafa ta in su ba su yi nasu ba wannan laifin na gare su amma mu ko kuwa su ba su yi nasu ba mu za mu yi namu ba za mu sa bakin mu a aikin wasu ba su kamfanin safarin jirgin sama in ba su bi dokokin da ya kafa su ne eh, binciken kayan mutane har yanzu lokacin mu mu za mu kama akwai ga eh, abubuwa da ya kamata masu kara duba yanayin da suke kamar na karban kaya a auna har ya wuce cikin wajen lodi ba game kayan ba kuma doka actually abinda take is kowa ya kawo kansa da kansa a duba a bashi a auna a bashi eh, eh, shaidan cewa an bincika an lodi amma sai mu waye gari mu gani cewa wa'yansu ma su ne masu tafiya amma ba su ke lodin kayansu ba kamar na wannan eh, wannan haka saudiya nan kaga wannan yan eh, talikan nan talika ta wuce babu komai a cikin kayanta amma sai aka daga ba aka kara mata kayan wani da ba nata ba aka manna a cikin tiket nata shi abin da ya same ta kenan a saudi da kuma saudi ba su tun an liƙa maka wannan kai ne mai shi sai da muka zo muka yi bincike a nan muka tabbatar ba ita bane da shi muka gaya wa saudiya shi yasa aka saki wannan yarinya kamar za a iya cewa irin wannan sakaci yana mayar da hannun agogo baya ga ayyukan jami'an hukumar ndlea a najeriya a kwarai da gaske amma duk da haka mu ba za mu kasa yin aikin mu za mu yi aikin mu in wasu ba su yi nasu ba su da allah amma mu za mu yi namu abin da ba za ka faka ɗanka da kaya fa ya sha don yi wani aikin ta ta'asa kada ka ba da wani Allah na ganin ka na biyu kuma sai in gaya maka hudana ya kamata da mu da ku yan jaridu ne duk inda kake da masaniya cewa wani ga abin da yake yi mu ba ma shakan kowa ka nuna mana ga abin da yake yi ga inda yake yi muka samu mu ka bar mu da sauran ba wani da muke shakka waye ne shi ko mun girman ka siyasa ko mun kankantan ka in dai ka keta wannan dokan samu bi ka ni eh, shugaban kasa bai ce mini ka cire wani ba a cikin wannan abu duk wanda ya laifin safarin kwaya ka kama shi haka kuma muke ba wani da aka cire mana ciki Um, batun aka yi maganar shari'u tunda in kun kama kuna gurfanarwa kamar yadda ka yi bayani a batun shari'a din nan hmm. menene za ka iya cewa kalubalen ku eh, dangane da yaƙi da sha da ta'ammali da kuma dillancin miyagun kwayo a najeriya sha dai dauki sha tukun yanzu kaga dai yawancin wanda abu ya fi hatsari gare su matasanmu ne matasanmu kuma matasanmu ne ba za ka iya ɗaure su duka ba ba za ka iya kashe su duka ba saboda haka shi yasa project na dawo da su Najeriya su zama mutanen kirki ya dole ne yana kan wuyan mu yana kan wuyan Najeriya kuma haka dokan ta ce so muna da fanni na daban na dawowa da yara yaye su kan wannan abun da suke sha ta zama mutanen kirki a cikin society kamar reformatory kenan yes reformatory uh, wannan babban bangare ne a aikin NDLA amma zan iya gaya maka cewa yanzu dai muna da karancin irin wayannan masana'antar na yauwa a duk da aka kuma kaɗan kaɗan ne ina ji gwamnati ta fuskanci a samu a jakule dakule su tukuna. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ne ce taku Binta Esero da na haɗa shirin na kuma gabatar na ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku kashi na hudu.